dandalin VOA. Dandalin VOA. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau kamar yadda muka saba tattaunawa da matasa maza da mata a kowane ƙarshen mako domin jin ra'ayoyinsu akan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa, zamantakewa, soyayya da sauransu. A yau mun samu jin ta bakin matasan ne akan soyayya da masoyi ko masoyiya da ke nesa, wato masoyan da ba sa kusa da juna kenan. Ko yaya shakuwa kan kasance tsakanin su? To ke kuma kina wannan gari shi kuma yana wannan gari. Sun ga ba zai san me ke faruwa ba. Amma ba zai iya kawo wani matsala a eh, ya sa a rabu ba saboda inda kuna son junanku. Ku biya mu domin jiya da hirar tamu ta kasance. A wannan karan muna so zamu yi magana ne akan irin kamar relationship haka na distance relationship kana da aboki ko kuna da kawa ko kuma eh, misali miji ko mata ko amma kuna ba ku tare kai kana wannan gari tana wancan gari eh shi ne muke so mu tattauna a kai a wannan karshen makon to amma kafin mu ci gaba za so in ji da dawa muke tare sai mu fara da ta Zariya ya sunan naki sai ki gabatar da kanki To, ni suna na Hawwa Ahmad, ina zaune a Zaria ne. To, sai kuma ta Kano. To, ni suna na Hajara Ibrahim kuma ina zaune a Kano ne. Tuma da Allah, to barkan ku da zuwa wannan fili. Yawa, Yawa. To, abin da muke so mu ji shine misali kamar yadda na yi magana da farko, a ce ke kina Kano ko kuma kina Zaria ainihin shi kuma eh, misali ko saurayinki ko kuma mai gidanki baya nan ƙila yana fata ko kuma ƙila ba shi ƙasar ma kuna ganin me ainihin akwai illa a irin wannan koko dai akwai wani abu da ke tattare da irin wannan relationship din Eh, wani zubin wannan eh, akwai illoli da suke faruwa a cikin wannan kuma akwai kuma wani abun kuma zaka samu babu wani illa amma kuma idan aka ce akwai distant relationship ko kuma miji baya kusa ko yana wani garin kasa akwai wani shakuwa da wanda tsakanin mata da miji ka gane to eh. idan aka ce miji baya kusa to ke kuma kina wannan gari shi kuma yana wannan gari sun ga ba zai san me ke faruwa ba menene kike ciki wani hali kike ciki ko kuma wani irin abubuwa za ki mishi wanda zai ki kayatar da shi to duk sai ka ji wannan abubuwan baka samu kayi shi ba miji shi kuma ya riga baya kusa to amma idan miji yana kusa akwai shakuwa tsakaninka da shi akwai kuma soyayya wanda akwai gamsuwa akwai soyayya kuma akwai yana ƙara ƙauna tsakaninka da tsakanin mata da miji amma idan aka ce miji baya kusa ɗin nan duka wasu abubuwa za ka gama ta ta ba za ma ta ji daɗin yin shi ba saboda za ta yi ne ke wannan abu don ta ƙayatar da mijinta don ta nishaɗantar da shi amma a'a baya kusa duk waɗannan abu sai ta ji wani zubin ma hankalinta ma duka ba a kwance ta ba to akwai matsaloli da suke faruwa a waɗannan eh, distance relationship ko kuma miji baya kusa ɗin nan. to kamar ke hajjira yanzu misali idan aka ce misali saurayinki baya kusa yana nesa amma wasu kuma kamar yadda muka ji ta bakin wasu samari kuma cewa suke yi wani lokacin ma kafi in kana tare da mutum ko da yaushe gajiya kake da shi amma in tana nesa kana nesa ka ma fi jin ainihin soyayya za ka ga wani lokacin ko rufe ido kai kana ganin ta a idanunka me za ki ce game da wannan ya abin da zan ce shi ne gaskiya wani lokacin gaskiya relationship wani lokacin yana da amfani wani lokacin ba shi da amfani amma idan da yadda kuka yadda da junan saboda in ba kwa tare instead of a ce in kuna tare mm. da shi akwai wani shakuwa da zai dinga shiga tsakanin ka da shi amma idan ba kwa tare da shi wannan soyayyar da kuke yi ba wai za ku dinga wannan ba amma ba zai ba za ku shaku da juna kamar yadda za a ce in kuna tare da shi ba amma ba zai iya kawo wani matsala ku a ya sa a rabu ba saboda in dai kuna son junan mm. ku ku nisa ba zai sa ku rabu ba eh. da kuka yarda da junan ku eh kuka ba eh. jinin ku amana to amma amma misali akwai lokacin da eh. akwai lokacin da tunda misali lokaci ya riga canza yanzu ba kamar da bane ba akwai wayar hannu akwai eh. skype akwai all these video calls da zaka yi ka kira mutum kana kallon shi ta fuska yana kallon ka misali a screen me za ku ce game da wannan to ni dai abin da zan ce game da wannan shi wannan na wayar hannu ko kuma ko kuma ta internet ko kuma wani abu eh shi ma wannan yana da kyau shi ma mahimmancin shi ba amma kuma mahimmancin ka tsakaninka da mutum daban wannan kun yi video call ya ga ka ko ya ga me yaya kuke amma bai kai mene muhimmancin ga ka gashi ba saboda mene akwai distance sai dai kawai sai dai ku yi magana ne tsakanin ka da shi to eh shi ma wannan yana iya kawo shakuwa amma bai kai shakuwar yadda kuke tare da mutum ba ka yi mishi kwalliya ka gan sha'awa ah, na kaza da kaza na kaza don mene ka kayatar da shi kun yi wasa kun yi dariya kun nishaɗanta amma shi video call daban shi ita wannan kana can ne ina can saboda ban ganka ba amma a ce mutum yana kusa da kai to ya fi daɗi wannan ya fi kawo sha kuma ya fi daɗi ya fi kuma kawo farin ciki ga rayuwa sannan kuma ya fi kawo ƙauna da kuma ƙarfin soyayya a tsakaninka da mutum. To misali kamar a ce a lokacin irin misali bayan an zo an shaƙu har an zo an yi aure daga bayan misali kuma dama can ba a taɓa zama tare ba ba ki ganin a lokacin nan zai fi ma daɗi misali a ce oke tun da yanzu dare ba ku tare kuna waya ne kuna ganin juna sauransu kuna son juna kuma har abin yanzu kai ku aure yanzu gashi kun zo kun yi aure za ta ga shako za ta zo ta fitin da misali dama kun dade kuna son juna kuma ba ku tare amma gashi yanzu an zo an zo an yi aure kun zo kuna tare kuna lokaci kuna wuri guda me zaki ce game da wannan ba ki ganin hakan zai fi misali eh ai shi shakuwa kun ga da kun shaku din amma kuma me kuna ba kwa kusa sai kuka zo sai kuka zo kuka shaku din shi dama ka san akan ce kauna ta fi mene ta fi soyayya ƙauna mm. ta fi soyayya in dai kuna kaunar junan kuɗin so amma shakuwan nan kun shaku an yi aure daga baya daga baya kun yi aure tun da mene da ba kwa tare kai kana can ni ina can to sai aka zo mene muka shaku aka yi soyayya kauna duka sai aka zo aka aure to idan aka yi auren nan kaunar da soyayya sai ta fita wannan kuma zaka so ka ga mutum yana kusa da kai mm. kuma baka so ka ga kayi nesa da mutum ko mutum ne nesa da kai to ke me zaki ce hajara me zaki ce game da e, da ita abin da ita wata ce ni abin da zan kara abu kaɗan ne akai abin da mm. ta faɗa haka ne gaskiya kuma lokacin za ku zo ku fara zama da shi lokacin ne za ku zo ku fara baka san halin shi ba bai san halin ka ba to lokacin za ku zo ku fara zama lokacin ne za ku fara karantar halayen mm. junan mm. Ka kaga wannan lokacin za a iya samun da ba ku zauna tare da shi ba su ba shi ma bai san halin ka ba duk wanda yana iya kawo mu ya fi kyau dai a cikin ta kuka tare da juna tunda yanzu irin duwin waya wani lokacin duk shirme ne ranar kana tare da mutum a cikin suna haɗuwa ko su ɗaya haka a wata ya fi a ce sai bayan shekara nawa za ka haɗu da mutum mm. yana baka san me yake yi ba shi ma bai san me yake ba irin wani yana kawo matsala sosai sai bayan an yi aure daga baya sai a fara karanta halin junaye to irin wanda yana kawo matsala sosai to amma dama yawanci ai sanin hali sai an zauna tare saboda ko kana tare da ita misali ko ya zo kin san an ce akwai ɓoyon hali tsakanin samari da 'yan mata misali in zai zo wurin ki eh. ba zai nuna miki ainihin halin shi ba zai ta wuri dai a matsayin shi in ma yana da wani mugun hali gyara shi zai zai bashi daga can gefe guda sai ya tafi sannan ya dauki kanshin kara gaba haka ita ma waka zalika sai an zo an zauna ne sannan sai a fara ganin sabanin juna tsakanin juna tunda ana tare kullum a lokaci guda kina ganin wannan yana da nasaba da misali in misali a ce irin distance relationship aka fara tsakani ko ko zai fi zama worst in an zo an yi aure daga baya gaskiya zai fi zama worst in aka yi aure daga baya because ni tana tare da mutum a ko kai baka tsara abin da ba za a rasa wani ne sun wani abu da ke mara kyau ba zai zo ko irin dan fara baka dan wani kai kuma a hankali suka dinga dan bincikawa amma ba ta tare da mutum yana can tana can ba yadda za a ka san me yake yi ba yadda za a ka san ruwan shi da shi dole za a samu matsala aka yi aure bayan abu. To ma sauraro abin da ya so ka kenan sai kuma Allah ya kai mu nan gaba za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda ku muryoyinsu ne Ibrahim Jarmai daga nan dandalin biyoyi nake cewa mu kasance lafiya yanzu kuma ga shirin mu na gaba.